me ake ciki ana maganan mu an an yi tafiyar niyya ko ne ba a fasalul awal ko an niyya ne eh ta ta tabbatar da shi ma a tsakiya yake amma da ya kama da babu amma wa'alam ne kenan eh Na sani kaza ya ce muku daga wa'alam ne ai ka san karatu ka ɗauko shi daga baya in ba za a koma daga babin ba sai a dawo daga inda aka ce kafin mu amala tan qasimu ila thalathati sani. an yi qismul awal, an yi qismul thani a yanzu ana neman qismul salisu. so al qismul thalithu al mubahatu abubuwa na halal idan aka ce mubahi ta riga nau'in riga zai iya zama mubahi suturta al'aura wajibi ne amma ka farin kaya ko ka sa bakin kaya ko ka sa koren kaya ko ka wani turki-turki ko ka mai raki-raki ko ka wani dai wanda ranka take so wannan mu mubahi ne cin abinci in an dube shi ta fuskar rayuwa mutum ya tsoron ta ga wajibi ne amma nau'in abincin ka ce nau'i ta ba da kaza wannan mubahi ne mubahi ne amma ta abin da za ka rayu wannan dole ne don da idan ka bari ka kashe kanka ya bari ya kashe kafa ya shiga hatsari a wurin Allah ya yi barna to wannan mubahatu bacci mubahi ne inda mutum zai yi bacci da niyya ya yi bacci da ke ceto kaga dai yanzu a takaice mun gaji in mun ci gaba da eh, aiki yanzu sai dai mu ci gaba da yi kawai amma ba zai ba dabin arziki ba yanzu mu yi bacci mana don mu samu karfin tsora wannan aiki baccin nan kaga an yi shi da niyya to baccin da za a yi a lokacin nan don a tsora aikin Allah mutum ya yi shi da niyya to lada yake samu kula abun da ake nuba aikin niyya haka mutum ya kara da iyalansa lada zai samu in yi shi da niyya niyan kare kansa niyan kare mutuncin matan don ita mata da ta zo shi a wata dame ta wannan kaza mutum ya yi da niyan taimakonta neman kuma ya samu ɗa wanda a ƙara ƙarfi wa al'umman annabi muhammadu da wannan niyya to tarawa sai ta zama lada ke gare ta mu da ike muna da yan hawa hawan mu dole ana tafiya ana tsalle hawa da zama wanda ike jin karatu ba da kyakkyawan niyya ba da ke masha Allah ina aikin lada don haka bari ta aure kawai aikin lada yake bari ki abinci aikin lada yake bari kaza aikin lada yake wannan aikin lada ai sai wajibai sun zauna zaka ga zai ba wa aure kamar yadda muka yi mahimmanci sama da sallah don kana zanda kana ta sallah kana ta menene ba a daukan ka mutum ne zan da kai aure har a ce ma idan baka da mutu ba ka yi limanci ba kai na kafa ke ne ba a duba dukkan kamalatun wajibai yau da zana mai cin naman mutane mai menene in yi aure ya yi kamala makarfiya shi ne mara kamala mai mata za ka samu mai matan da ba ya karya ko karya saka ɗanci ba ya cin naman mutane sai ka gauna abin da ɗinsa kada ne amma kana da mata kana cin naman mutane ne aka yi wannan eh, abin da ake nufi mubahi akwai lada ga abu ne bukatan ka biya yunwa take je kishirwa take je ka ɗauki ka sha ruwa da biya sai ka ga Allah ya baka ladan shan wannan ruwan da ya yi ikhlasin ka wannan shan ruwan ma yana iya bugan sauran ayyukanka a waye gari kuma Allah ya karɓi aikinka idan ya karɓi aikinka guda da dukkan ayyukanka sai da shi zama masu kyau Ka ko ina kana mutunci nan abun da nake magana ne akai nake so a faɗaka da shi a irin halin mu sai mutum ɗauki mu ba shi ne ɗauke shi a matsayin shi ne ma addinin ɗin alhali akwai hawa a ciki akwai hawa a ciki amma nan dai na fata ku na san ku za ku iya fahimta na ba na dogon magana akan wannan ba almubahat yana daga cikin cin abinci eh, ko shan ruwa bacci eh? abubuwa ga faman domin abu da ake so rayuwar mutum gaba shi ɗaya ta zama addini da za ka tashi daga nan ba sai kana da wata bukatar da ta kama ka bai ƙarfi ta hakika ta sai ka tashi da suna ka koma can tashi ma sai ba ka da duka abubuwa sun zama dole ne ka je ka karya da kyakkyawan niyya da za a rubuta maka sai dai amma ka yi burke wa idonka ka yi burke wa harshenka ka yi burke wa kunnenka abincin nan da za ka karya da shi ka dai shi na halar ne to shi kenan wannan abu da ake baka kan wannan aiki amma fa kana tsare da ganinka kana tsare da jinka kana tsare da kaza ɗinka to duk ayyukan ka ke lada kake ka kama hanya misalin mu'azami ka tafi kasuwa ko ka tafi aiki aikin lada kake tun da kana da kyakkyawan niyya a kan haka amma ka san akwai hauharin lai wanda ba za ka ce ai kasuwar ma aikin Allah kake a kira sallah ba za ka je kai sallah ba a ka san sallah daban ne wannan ya nuna bubahoyin ka Allah bai karbe su ba har za a kira sallah ba za ka je kai sallah ba kana zaune kana karatu ko kana lissa ko kana menene a a kira sallah ka je kayi sallah ba wannan karatun kwanar bai da shi in kai wa Allah wani abu tunda ita sallar da ne lokaci take da shi in yayi dole a ce yayi ta akwai wuraren da aka yadda a iya jinkirtawa a iya haɗawa to amma lokuta ne so kuma diddigaggu faɗowa suke shi alƙasmu ta nisu almubahatu fama min shay'in min almubahati babu wani abu daga cikin abubuwa mu ba hai illa wa ya hakamilo niyya wato yana ɗauki da niyya wannan ne za ku ga hadisin da ke magana Allah bai duba jikinku halittin da ya muku bai duba shigan da kuka yi bai duba kabilan kabilunku ku, abinda yake dubawa abinda ke cikin zukatanku mu kuma yan adam halittu sai aka ce mu kula da zafi amma baɗi ne ya fi ƙarfi mu sai na yi mu duka shi ne ike mala'i kuma ba su san baɗi ne ba ga ta kai za su kawo rahoto su rubuta su kawo wa Allah rahoto wannan mutum gashi gashi ke ko zubar duka makaryaci ne ba dan ni yake ba yana yi ne don a gani ko don a ku tarkata ku zubar da aikin wani yi aikin da ba ana ganin bai taka karaya karya ba a je shan za ce masa nan don kashi a Allah ya abun da yake nan bai ce ba kome kunan ka masa saboda zuciyar to me kake tsammani da a ce wannan kuma ba wani magana ce sai ku ta yi a banza mu mu yi kula da hai ba hauke masarar ne na ƙarshe ku ta yi kuwa aikin banza shi ma tun karamin ta gani ganin namun mutu ku to mai kake tsammani wancan ya yi mai yawa saboda Allah wannan ya yi dan kaɗan saboda Allah a kaga akwai bambanci hmm? dole a samu bambanci a wurin Allah ba za ka komai yawan da ka yi ba ko saboda Allah ka yi daidai kake ne da mai dan kaɗan ba daidai ake ba mai dan kaɗan an ninninka masa ya yi saboda Allah me ya tsammanin ka da yi da yawa ai zai samu ninki bisa wanda duk zai zauna ya karatu ya kamata ya yi karatu ba da hawa ba muddin hisa mutum ya ainihin mutum akwai hawa a zuciyarsa ta tubai fahimta duk fahimta ta sai ka ga ga inda aka tafi ko ya riga yau da wajen saboda akwai hawa a zuciyarsa ta riga ta ɓata masa tunani saboda haka nan yin illa wa ya ta meloniyya a wani yaki tasiru biha rubatun wannan niyan din tasiru ayyukan din za su tafi su zamo rubatun ibadodi saboda wannan niyan yasa a duniya za a ce babu aikin banza duk abin da mutum ya aikata in dai ya yanki da kyakkyawan niyya kuma akan ka'ida shari'a to Allah lada yake ba shi karewa mutum ya yi bacci ko kuma ga ma hadisi mazan Allah duka zai duka abin ya ce wa fi bid'i ahadiku sadaqa hadi bid'i ahaduna sadaqa ayati ahaduna shahwatan fa yakunu lahu fiha ajab shifri wata hafi haram ma za yakunu alayhi الجواب ظهر وينال بها معالي darajati da wannan niyyar zai samu manya-manyan darajoji manyan martabobi kuma a azama kusura neman ya an ha ya girman haɗewa wanda yake shagala da gani in kun lura ai muna shagala da gani da daman ayyukan da muke aikatawa wasansu adiya ne da al'ada ne shi ta niyyar ba sai kace Allahumma inni nawaitu kaza ba amma kana zuwa kan aikin kana yin sa ne saboda neman yadda Allah da dama mutum kan da kulahi ta aiki sai ta aiki sai an zo sallah ne za ka yi biyan sallah shi ma da abubuwa a ciki amma a ɗauka da kana zuwa sallah za ka yi niyyar sallah kana zuwa kan azumi za ka azumi za ka yi niyyar azumi kana zuwa kan kaza za ka yi niyyar kaza alhali in za ka share gidanka ka share da niyya da niyya za ka samu ladan share gidanka tun da an yi umarni da tsafta da za fa sami da imani za ka wanke kayanka da niyya bakar fi baka ɗauki fudulu ba farkon shekar na biyar ba fudulu ne ba lalle za ka wanke kayanka ne saboda saboda da kyakkyawan niyya kana da ladar to haka ka je ka yi wanka hatta wannan wanka na al'ada ka yi wanka za ka wanka soso da sabulu kima da ke cewa niyya tana da lada sai dai fa ka san akwai wankan ibada daban akwai wankan kwalliya daban to haka rayuwar mutum hayati wa mamati nuski wa salati hayati mamati duk lillahi a alamin فما أعظم الخير خسران من يغفل عنها Wai ya ta'afaha ta'afil ya dinga yin abu irin yadda zai take yi al-muhammada sun dabba tana jin kishi ta samu ruwa za ta sha ba magana ne a gare ta tana jin yunwa sai ga harawa kawai za ta ci gaba da cin abin da nan ne ko sai ga duka kawai su ci abin da ba da niyya ba kai ba dabba ne ba kai mutum ne kai mai hankali ne kai ana da manufa a kan halittarka dole ka ce abincin nan ka aikata wannan aikin da niyya wannan sai mu ga kai aljanna ko ai kusa kuma kake bayan haka ne ma za mu je aljanna to in muka dawo muka kalli kuma yadda muke gafala nan kuma sai kuma mutu shi shiga rikici nan ma duk abun da nayi ba da irin wannan manufan ba shi kuma bai da lada eh daga fa'idan kullum ka san annaka tarahu fa in mutakon tarahu in ba wanda ya shiga ta ba za ka yi aikata wannan ba duk abin da ka faɗo kai tun da kafin yasma uka wa ka ko wa yubsiruka wa ya'lamu makanaka wa yaqdiru alaika. wanda zai sama duk abin da za ka kai domin shi shine jin nan naka mai ganin nan naka ainihin wanda ya san illan da ke ne ikon nan akan ka duk inda kai na tare da kai to duk abin da ka yi ka kai kai saboda hannu za ka mutum asalamu alaikum za ka yi hannu da mutum kana ka san yana jin ka yana ganin ka manzon sa ne ya bada labari yi hannu akwai lada sai ka ce asalamu alaikum ka zan ko da daman hannun da ake ana ne saboda al'ada da manna ah, ya wane salamu alaikum in an yi sa'a an faɗi salamu alaikum adi ne muke yi assalamu alaikum goma ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ashirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kana da talatin to ai kaga kuma amma sai ai sallaman ba da ba da irin wannan hudurun niyya ba kowa ne yake samun tabbas an akwai masu yi ma nadar ne kasa akwai lada akan haka ba kaga wayannan duka ba hai ne don da sallama tana daukan wani ma'ana kuma daban فما عدم خسران من يغفل عنها ويتعاطاها تعاطي البهائم المهملة ولا ينبغي أن يحتقر العبد الخطرات واللهجات بين كما gabawa ainihin أن يحتقر haka kira ya raina an yi haka kira da kallo lahabar lahabar halarto da abubuwa saƙe-saƙe eh, khataratu za ga aito in ka zana tunani na zuwa ma daban-daban musamman kana kai kaɗe sannan tana da aikin yi kana son za ka yi kaza kana son za ka yi kaza ga rikici gaba ka ga menene a gaban ka. kana zama haka sai ka ga abin da wannan ya tarbiyo ta kaza hmm. sai ga bai ma ba sai ka ga bashi wuce wancan ya kafa ka ka ba fi sai ka sai ka bashi wuce wani sai ka ga ya taho ma da gyalli kai wannan kwada za a kama shi zai ka tafi shi idan ka tafi shi ka gina ka gina ka ga hatsari ne sai ka je har sai ka ga wani magana kuma ya ta to wannan hatara to kan halada ake ba mutum misali ce ko za ka gina gida ko kana son zaka koma kasuwa kaza ko zaka koma kaza wannan in kana yin da me domin kafin ka canza sana'a zuwa sana'a sai ka ta wannan sake sake ko ce ka ɗauka ce Allah kai mu baɗi zan yi noma kaga dole ne zaka ka yi fasaƙe faƙe iri ce wurin idan ne zan yi to kuma ga hatsari kaza duk faƙe faƙen nan da kake tun da aikin mu ne inda zaka mai da shi a ainihin da kai shi da kyakkyawar ne Allah da Allah ya baka kai za ka je kai waje bana kana da niyya za ka je ka yi odar motoci ko ka yi odar kaza ko ka sayo kaza ko ka sayo kaza hasara inda za ka yi na yau ina abubuwa duka saboda halatta ke nema mubahi ne lada Allah zai dinga rubuta maka ga hanyar da za mu yi maganin shirar sai dai ina maganin mu tunda menene da dama muna yin abubuwa ne adiyai da al'ada kawai kuma eh, tabbata ne rikin tunatarwa ne tunda wannan mai wahalar shi dai kawai saboda makilan shekan ya riga ne amma mutum ya fahimci wannan yin sa bai ba shi wahala wallah ta fa kullu zalika duk wannan lahazat khatarat yus'alu an za a tambaye shi fil qiyamati mummuni kuma duk hakan da ka saka da duk hakan da ɗan adam ya saka da a tambaye shi lima ta mulmulo ta ta ma masu magana me ke faruwa a mata ne kada kada a fara da fara noma <laughs> da fara noma tsaron ya bayyana mu muka ce da kashe ya bayyana mu fara karatu kuma fara fara daga yau a ya kamata a yi na murna ma ko don saboda murna mun dawo a yi murna ko shafe karkatar baya na'am mutum saƙe-saƙen can da yi idan mutum misalin ya saƙa wa kafa, wani kwata yana kashe shi sai shi kenan wani saƙa a rubuta wani sai na karya shi a shi kawai a zuciyar ne wannan baƙi bukara da kowa ba wani tun daga da ta dan shi ne ya yi kaza ya gaza ba su kaza ka tausa wuri kaza sun kai kaza da yawa ka bari bayan haɗa shi da su wani Allah na rubuta shi mutum ya shirya abin yi saboda mugunta ta baya ko duk wannan hatsaratun zuciya su ta shirya akwai abin da mutum zai shirya bai dawo kowa shi da kawai ci gaba da tafiya ya ci gaba da tafiya har ya zuwa inda zai zama da mutum ya zama da shi duk wannan hatsaratu ana rubuta ba rubuta shi ba za a tambaye shi ma lima fa'alahu wa mallabi kwakwa bihi me ake nufi da shi suke nufi da shi misalu ma yunwa bihil qurba misalin abun da ake nufin ibada da shi min al mubahati an ba. Ya yi musamman kai sa tulare don zuwa Allah mutum ya tashi zai sa tulare a'a zai fito waje sai sa ya sai ya sai ko ya shafa ya shafa me me na kana sa turare saboda me kake sa turare labuda bin aljawabi kila ina sa ne saboda farantawa mumini rai wani kada iji warin jikin da in yi haɗu da kafa a gana fata masa amma duk inda na zauna wani ba zai ji haushi na ba saboda na fata masa na fata yanayin wurin cin da tsauro an ji ba daɗi to na yi ne saboda da da tsawon halittun Allah shi kina da zai baka ladan abu yaya wanda za ki masallaci ya fari riga mai ko wankakkiya ko da ba ta da tsada sannan ya sa turaren da ya sauka a gare shi kowace sallah a zahar ce la'asar makar isha'i a su ballanta na juma'a yadda za ka tafi da tafi kai alwala kana tashi wajen karfe karfe da ka tashi ina bayan in Allah taimaki mutum ya fi karfin shekan ya yi abin da zai to dole ya tunani wani kaya ban fa za ni dakin Allah wani kaya ya ga an fa ka duba mai ɗan kyau kyau ka tashi tafiya shi a ah, to ai ma wannan mai kyau kaɗan je abin da ina ka fitowa dai faya faya ka gabai daga cikin sunonin sallah bai daga cikin rukunan sallah bai daga cikin Su'a ina sa cikin adabu ta ga mubahi daliyar kana a hatta ka dubba mutum bai shigo masallaci dukkan dukkan ba kuma kaya ya mutsatsi ya kwana da rigar mu da mu duk muna shiga cikin wannan mutum rigar da ya kwana da ita ita bai sako ya shigo cikin masallaci to Allah na ganin oh, sai o wannan shine irin darajar tani da zaka yi inda ɗan uwanka ne mutum da sassafe gwamna na neman ka ƙarfi biyar a daren sai kai karshen sai kai wanka ko mutum ya yi wanka ya duba wani kaya resa sa wata hular resa gwamna yanzu ake gwamna ya ce Allah wurin ka ai mun yi ga uku ba ka mana wannan bincike. kuma za a yi ko da tunanin murna mutum ya tabbata ba faɗa ku kai ba da mai ne ne ka karfe biyar in faɗa ku kai har faɗa ku kai sai dai karfe goma faɗa ku kai amma yana neman ka karfe biyar a kai a matsayin ka zaka je ka zauna karfe biyar yana tashi da abu ba in yi sallah take za ka shiga wurin fa, hawa ko dan wanki ne kuwa ya da kaya to amma za mu shiga ɗakin Allah za mu je wajen Allah musamman sai shiga dakin Allah da kayan da ya zaci da shi To a sai wajibi ba amma dai daraje darajan iman Allah ta rabu wurin sa to za ka ce da wuya ba a'a wuya to kullum sau biyar ka duba ka ce ka duba wanda za ka gana da shi da ma ya yadda ka gana da shi kuma ke zai sauraren ya yadda ka ya yadda maka zo kuma in kai magana zai ka yana tara maka ka yadda za ka yi kyau a can in aka biya ka da yabin da za a baka a can a nan duniya ina za ka fashe babu inda za ka zuba shi don haka kayan ka kawai ya fi karfin ka karfi ko yanzu ciniki kai mai tsada ai aka ce an cinikin biliyan ai su da tura na su abinci ya aka ya a kawo maka naira ka biliyan gida kudi hannu ne zai ce mm, mm. ka kamin bilin gida ya kan haɗa ni bankin kan kanfa ƙarshen su na je nake zan zuba biliyan ɗaya sai an dinga zan kallon kullum hmm? Ki yawwa, wallahi haka ne, buroshi dole kai buroshi, za ka yi buroshin saboda za ka karanta maganar Allah. da za ka tarzihi Allah za ka buroshe saboda bayan Allah ka faji ka cutar da su hagu da biyu yanzu wannan bakin da na wanke na wanke shi ne da yanzu zan ambaci Allah na farilla ambaton na sunna don na yi shi wanda yake a jima irin duk abin da na yi shi na sunna amma saboda jiman ganawa da aga magana da Allah da zan yi na yi buroshe din bakina sannan kuma na zauna da bayan Allah na kusa su ji ƙanshin wuce da kasu ji ɗauri ta yi da aiki wannan ƙa'irin wannan katon ba a tura shi da yawa sai dai abu ne ka shi mai sauƙin yiwa amma ba da Allah sauƙa yawa ya tafayyar wa yanwi bi tsiri da ittiba a sunnati ya niyan biyan sunna da wannan faturare na shi wa hatiramil masjidi da darajar da masallacin kansa yana da haƙƙi kaga masallaci na da shi wa dafkin rawa'ihil kariha da kawar da rawa'i tsoyi na kyama allati tu'udi mukhalatihi mai cutar da masu cakuɗuwa da shi وقال الشافعي رحمه الله تعالى من طاب ريحه زاد أكله hukunci duk wanda kanshinsa ya ya daɗi da kwakwalwarsa na ƙaruwa ƙabari hukun in kai kusa da shi in yi magana za ka ga rihun bakinsa na da kyau na da mene ne kanshi ina da daɗi ina da abin nan Wannan kusancinsa ya haka to wannan kwakwalwa na ƙaruwa fasaha da hazikancin sana karuwa to ka duba fa'ida ce wannan ba ba magana kusa ila kuma ga wata fa'ida za wannan yi wannan fa'idatun ukhra ai ta da sa rayuwar annabi kusur akwai yawan aswaki kaga har da zai mutu sai dai aswaki mutuwa sadaka wai da shi ne saduwa da kuma irin wannan abin ya zama jiki a mutum kasan sawa in kasa ba zai zama abin na gare ka ibada ba ta baka wala ba a ce kullum da kana tsayi daga buka za ka ina shiga gida farko abin da ya ya kawai hai Allah ka zafarta mana a zai fita gida ta yi asabar ka duba yaron da ya kwana da shi hafiƙin kai je an da ya kwanta zai mai kwance shi shi kan sai ya kuri tun da tsan gida ne abin nan can sai annabi ya tafi kamar sun yi bace sai ni yake ya kai wajen sarka ya kai ruwa ya aswace ya aswace ya aswace sai je ya alwala sai kabbara zai sallah shi ma ya tashi ya haka wannan ka dubi aswace zai magana da Allah tare da yayin da zai kwanta ya aswace yayin na rana amma yanzu mu ka aswace ya zama ciki a gare mu ya ne yatsa dama kai ka ce da yatsa ne aka ce aiki ihramul masjid wani ara ana wuce wannan ba to duk wanda kanshinsa abu na cikta za a ce maka ko kan shi ce za a yana kara kokolwa wa kazalika mu'alajatu ra'asihi tazidu fitnatahu wa zakahu haka kashin sa gyaran gashi in dai take kyakkyawa ne yau muskilan da ake ta maganan gyaran gashi gyaran gashi galiba ne daga na arana ake abin da an ga arna ke gyara gashi ke gyara kaza gashi ba a hana gyara gashi ba ka gyara gashi annabi na cewa wanda ke da gashi har zai bar gashi kai karrama gashi in ko ba zai iya karrama shi ba to ya aske to duba ma'ana haka gyara gashi to ba laifi shi mu Allah ya taimake mu da wani abu mu baƙaƙe eh, kawai in ka ji dubu dubu, sun ce kai na da ciwo aski ka aske abinka to kaga kanka ba zai dinga wari ba amma mace ga gashin ga menene amma ba gyarawa in an je an dawo sai da ke kawai da tsamin tsamin da makakin da komai da komai haka za a zauna tare da shi saboda haka nan wannan mutum ya in yana da gashi namiji ake faɗawa ai ka ga min babu aula mace mu dai anan sai ka gama da gana da mutum ne ɗan Najeriya mu ne nan wani zai rubutu idan ya mai da shi ga mace mata gyaran gashin su da za su yi dinga kanshi a koyaushe a koyaushe yana kanshi to wannan eh, lada kake samu akan haka sun da aka gina su akan kulliya to wannan da gyaran gashi har namiji ba a kai shi tun da akwai sauran nau'ukan kayan kwalliya ya eh, kaga a ce namiji ya yi haram sa zinariya sa alhari ne sa wane ne duk abin kan kasa irin nan ka aikata haram amma mata tana iya sawa amma wannan wurin gyaran gashi an yi musharaka sun kuma ga falalar da take ciki wa kadalika mu'alajatu ra'sihi tazidu fitnatahu gyara gashin kai yana ƙara baka aho wato zaɓalɓalan ko balbalin kwakwalwar shi sun da kwakwalwa ta fara take da kasan wuta haka take ruwa ruwa take kwakwalwa ɗin ta kama wannan ta kama wannan ta koye wannan ta gaza ta tarwa da wancan ta game a ciki ta yi mere ne ta game a ciki ta turo haƙo zuwa ga ainihin ga abin da ake cike da ta hudun ta tura wa zuciya ga mai kyau ga kaza ga kaza ta tsakko wannan ta tsakko wannan to idan akwai kwakwalwar da ba ta da ƙarfi in ya tashi dai ganin abu da kyau ko tambaya bai zaka ga ya yi tambaya mara ma'ana ko abin da ma bai kamata a tambaya ba tunda mai in ka riga kasan abu mai yana san ne ne wanda baka sani ba mana sannan kuma abun na tahuwa ya kamata kai masa kallo mai sulhi dandanan in kwakwalwar tana da hazikan shi zai shiga cikin da ya murmushe shi ya gano ga alherin da ke ciki ko kuma ya gano ga haɗarin da ke ciki shi wannan abu kuma in an ji a ƙarshe zai yi da kaza da ke yi kuwa ma gaskiya wani ya tashi ya yanko abu za da ina da ma'ana sai dai ba a yi wannan sai haka shi nassin yare yake shi dai ka gano faɗinsa inda ikan shiga wannan gyara gashi gyara kaza gyara jiki za mu ɗauke shi ɗauka gaba daya fa ya salo alaihi idraku muhimma wannan sai masa sauƙi wajen riskar abubuwa masu muhimmanci na addini muhimmatu dini amma za ka ga tunanin wasu tunanin wasu wannan sun da abin ya tsaya mana ko tunanin mu kawai tunanin mu a shiga wancan yau ne nake tambaya da kai tunda ni wannan karatun ni ake wa ni aka taimaka wa in zo yi nazarin sa kuma ƙarafa mana